guda ta yi haddasa ka kai garba a nan cikin koda kai kuma mai hankuri yana da batutsi ya sharo an ce ka ci raƙumin daji garaba bai kusa ce ka ci raƙumin daji garaba bai gani ba giwa inda ka je ta ko ka ice ya kashe daman zaki kawo da kaje ya yi kuki zuri ya ka hangwa Salamu alaikum wa rahmatullahi Allah wa barakatun. Amin wa alaikum salamu wa rahmatullah wa barakatun. To da farko dai kafin ce komai a wannan lokaci za mu tattauna da ainihin mu ce babba shi ma ya daga ɓangaren garinsu na ɓangaren jamus kafin nan ce komai ina so ka yi wa masu saurare bayanin sunanka da inda kake a wannan lokacin gaskiya ne misbahu kano Suna na alhaji umaru bello garin kuka na'am alhaji umaru bello garin kuka garin kuka Eh. To Alhaji Umaru Bello garin Kuka a wace jiha kenan? A jihar Gombe State. A jihar Gombe State. To Alhaji a yanzu misali duba da cewa mun san cewa ku manyan sufotoci ne misali na bangaren harkar wasan dambe musamman bangaren Jamus. Wayanda da akwai misali kamar in ce a bokananku da wayanda dai kuke guri-guri a Gombe State kuma duk kuna jin wannan abubuwa da yake faruwa a game da yan wasan ku wanda kuke kallo a ko da yaushe tunda muna ganin comment ɗinku da abubuwa dai wanda ba a rasa ba a wannan lokaci to alhaji umar yanzu kaji inda ƙungiyoyi suka kaddamarwa da ɗan wasan ku wato ainihin wato wannan doka akan abin da ya faru tsakani me fatanka da ƙungiyoyin najeriya akan wannan abu Alhaji Musbahu Kano alhamdulillahi. Na'am. Kungiya bisa ga adalci kungiya ta yi daidai. Na'am. Kungiya ta yi daidai. Na'am. Bisa ga shugabanni na kungiyar harkar dambe sun yi daidai kuma sun yadda ake yi. Na'am. Kuma ɗan wasarmu gaskiya bai kyauta ba. Na'am. gaskiya ya yi kuskure na'am kuma gaskiya bai yi wa kansa adalci ba mutu sifotin ɗinsu bai yi mana adalci ba na'am saboda shi mutum yana da baiwa da kasani na'am bara ka dubi mutane mm. Allah ya karrama ɗan adam kai kuma ka ce za ka ɗauki ɗan adam ba komai ba. Na'am. A duniyan nan duk abin da ka gani an shirka a doron duniyan nan a dalilin ɗan adam ne. Gaskiya ne. To don haka ƙungiya ta yi daidai bisa ga hukuncin da ta ɗauka a kan wannan ɗan wasa namu. Mm. Ta yi daidai kuma Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi. To Alhaji Umaru misali duba da yanayin cewa kamar yadda kuke kallo yaron naku shi bagon shagon 'yan sanda yaro ne mai kwazo kuma mai kokari a bangaren harkar wasa. wanda duk da kuna daga nesa idan kuka ji an ce yau gashi ya wasa za ku ji daɗi a ranku kuma za ku ga cewa duk girman ɗan wasa shi ba yan sanda baya jin tsoron yin wasa da shi a wannan guri yana faranta muku rai a wannan fage na bangaren harkar wasan dambe me za ka roƙi ƙungiya akan wannan abu da ya faru tsakaninsu da shi to yanzu alhaji misbahu da wannan bai faru ba sai na taba maka kirarin da idan zan buɗe wasan shi sai na taba maka kirarin da nake masa amma tun da wannan abu ya faru ba maganan kirari ake ba muna kaico muna kuka muna hawaye eh. muna roƙon kungiya dan Allah dan annabi bisa ga adalci irin nata na'am dan Allah dan annabi ta mm. dubi girman Allah ta yi haƙuri ta sassauta wannan ɗan wasa namu. ta bisa ga adalci irin nata na'am mun tabbatar kwanukan baya akwai bibiyan da muke yi kusan da bashar ɗan suka fara mm. bashar ɗan kuma mutum ne ajiji kuma adali wallahi duk abubuwan da yake yi muna gani mm. kuma muna jinjina masa saboda irin ya, da yake yi da 'yan wasa mm. wallahi tallahi muna gani kuma alhaji ne babu kano idan muka yi lissafi wani wani lokaci idan muka dubi mutanen da suke a gidan wasan nan muna ganin kuɗin da ake samu ba za su isa cewa a biya 'yan wasa ba a biya makaɗa a sallami jami'an tsaro hmm. sannan waɗanda suke ƙarƙashin ka ka samu abubuwan da ka ba su su je su yi cefanen gidajensu hmm. wallahi muna kallo mun san cewa dole wata rana sai ka taɓa wani abu na aljihunka gaskiya ne To, amma su 'yan wasa ba sa gani. Mm. amma dan Allah mu muna bisa ga roƙonsu dan Allah dan annabi su yi hmm. hankali. To, Malam Umaru alhamdulillahi wannan koke naka in Allah yadda kamar a su ne su shugabannin wannan wasa na dambe a wannan lokaci. Malam Umaru duba da cewa kana garin Gombe kuma mun san cewa eh. inda kake a wannan garin Gombe bayan kai akwai iri ku da yawa wanda kuke tare da su na bangaren wasan harkar dambe. Duk da mun ga cewa garin Gombe yanzu ba dan ba ake yi ba ba mu sani ba dai a baya dai mun san an yi dambe a Gombe dan kwanakin baya ma mun ji an dan kafa dambe Malam Umar ya kuna samu kuna ka gidajen wasanni na makotanku kamar mu ce Bauchi eh, inda ake wasanni ko kuma dai a dole sai dai a YouTube ne idan an sa kuke kalla a wannan lokaci. Alhaji Misbahu ni harkokina suna ta yawa ne. Mm, idan da cikin garin Gombe ake yi Eh. wasan da za a buga yana iya ajiye uzuri na in tafi eh, amma yanzu ɗazu na saurare magana ɗan sokoto hmm. yake cewa sun yi mitin za su haɗu a kaduna hmm. wallahi sai na ji kaman a ce ba na da wani ishin ɗin da zai hana ni wallahi zan je kaduna na kallon wannan mitin hmm. da kallon wannan wasa da za a yi. Hmm. Amma ka sani yanzu haka kusan ni jami'i ne duk wasan da za a buga sai wasu sun tambaye ni. Hmm. Wane yanzu ka ina ne za a yi wasa? Na'am. In ce akwai wasan wane da wane da wane. Hmm. Za a yi a gidan wane. Wane ya tura kaza, wane ya samu su wane kaza. Sai na faɗa wa mutane ce ga abin da ake yi. Saboda in ka dube ni ina shiri ina ba abun da nake yi mm. illa wannan harkan da nake dubawa gaskiya ne saboda abun ni yana raina ina son shi to malam umar eh, gombe a yanzu meye fatan ka da ainihin jamusawa na ƙasa ga baki ɗaya masu kallon harkar wasannin me <laughs> alhaji musbahu ba wai magana jamus ne ba kawai to <laughs> magana ne na najeriya to najeriya ga baki ɗaya mm. muna roƙonsu da wanda yake namu mm. da wanda shi ma guruma da ne a mm. ba kude ne mm. a ba are ne mu gaba ɗaya roƙonsu muke yi gaskiya ne <laughs> sannan kuma kaɗan yi mun tsokaci kaɗan ka yi haƙuri na'am ina so masu gidajen damben nan daga farkon shugaban ƙasa tashar ɗan liti ya masu da sarki na eh. dambe tashar ɗan liti sannan akwai shi aminu kaura goje mm. akwai sha'aibu na mina mm. akwai ali zuma mm. akwai umar fiyalo akwai ɗan sokoto ɗan sokoto ɗan sokoto dukkan ina roƙon su dan Allah don annabi su yi kuma bisa ga jajircewar da suke yi don Allah su ci gaba Hmm. saboda mu suna kore muna wani tension in muna kallon wannan abubuwa na'am gaskiya ne sannan wannan kungiya ita kuma da ta tawara kanta take ganin ta ishi kanta hmm. to ta sani ba ba ta yi Ta hmm. da kungiya gaskiya ne shi ɗaya ba zai kai gaci ba sannan idan ya ce yana ga ya ishi kansa suna da raya ɗin da kudu arewa eh, gurumada gaba ɗaya suka ce yan dandan su ba za su tafi wannan gida ba mm. ya gane cewa ba ba zai buga da kowa ba mm. kuma kamilu koko ya yi wata magana ne mm. maganar da ya yi kamar yadda ya ce a mawa ne idan aka yi akwai irin zaɓen da na gabashar ɗallici yana yi in za a yi dandan ƙasa yawa irin wanda zai yi rubuta yes da no to dan Allah su taimaki kawunan su Hmm. idan an yi ma umaru fiyalo wannan Mm. don Allah su ɗora daga inda suka fara su ci gaba mm. kowanne mai gidan dambe a taimake shi da wannan layi gaskiya ne insha Allah warbi insha Allah warbi za su ji wannan malam Umar Gombe kamar yadda muka wannan tattaunawa da kai in Allah da za su saurara kuma za su ji wannan fatanka da wannan koke naka a wannan lokaci sai dai da malam Umar Gombe a ƙarshe eh. daidai da na san yan eh. gurma da ku Jamus kuna jin tsoron gurma ɗawa. ba kwa duk Bi'in da duk inda zan mada eh, <laughs> ah, barin ma yanzu za mu ga shagwar mada sun dame ku a jihar Kano gashi nan sai bige ku suke suna ta kaɗe ku suna tsallake ku kamar 'ya'yan gyaɗa ba haka ba za mu ce abin nan ba dai da gurin maɗa dai tun da kana jin tsoron su zan lallaba su su bi ku a hankali kada su sa ku abin ya fita daga ranku. <laughs> Yanzu babu ka gane fa jami'a a ina take. Eh jami'a tana Kano. Eh, eh, tana arewa za ta kira eh, mu kawai eh a kamar ya tana tana wai bangaren arewa kake nufi <laughs> tana arewa ne ai eh to misali a a to ai in ka duba fa ku ba ba ku fa jamus ba ƴaƴan gado bane gurin ma da su ne ƴaƴan gado ka gani amma ta san kana haihuwar mutum ya tashi fita ilimi ko kuma ya fita kuɗi <laughs> eh ana yi to amma ku ai wannan ai wannan fun gaskiya yana da kamar wahala yanzu wannan jihar ya saurana mana eh, misbahu mm-hmm. eh. shi wannan shi wannan eh, wannan din namun nan da nake faɗa shin ka gane shi fa ba gadon abin ne ba amma ya zama zakara a idon duniya. Eh a to misali ya zama zakara shi kalli mu irin su kwaya ne kuke da su. in za in za mu yi lissafi da kai kai ka san suna da yawa a a ni ban sani ba sai ka ga mu ni ya ka ji malam mar yau wai sai ka ga mu ni ban san su ba ina ji shi kadai dai ka fara gashi <laughs> muna da abin dan shago akwai shi mai wannan kaso barar hagon yan sanda to yanzu misali duk wa'annan da kake lissafowa karka manta fa akwai su dogo mai takasara amma ta san akwai autan mamman yaro mai zamani <laughs> to yanzu dai a jihar Kano na ganin Autan mamman ka sani mala'ikar kudawa mala'ikar gurmada yanzu malam mara a jihar Kano na ga an hana kuku ku sha ruwa kamar sun hana jamusawa su sha ruwa to ya ka ce anan babu magana sun hana mu sharuwa ruwa ishu din mu da yake da yawa ana daukar mu wasu uh, wasu jihohi ne muna zuwa yin wasa awo shi yasa amma ka ce an hana mu mu sha ba ka zo ne zuwa kamar gaskiya shi shikenan za mu gani dai ya za karshe mallam Umar mun gode Allah saka da alkhairi eh. to ubangiji Allah ya mana hmm. jagoranci kuma Allah ya fuci zuciya amin amin mun gode Allah ya ba su hakuri Allah ya ba su hakuri don Allah sai mana wannan adalci eh, kuma dan so Sokoto wallahi ina ganin kokarin da yake yi. To ba matsala insha Allah. Ina kallo mutum ne mai son jama'a kuma eh. Allah ya saka masa da alkhairi dukkan sauran kungiyoyin nan Allah ya saka masa da alkhairi kuma dan Allah su yafe mana. To mun gode Malam Umar Allah ya saka da alkhairi. To na gode. An koma gefe, ya aka yi, ya aka yi. wadda huwa mai ƙara itacen yaro a dade ana hera biya kowa ta ta faɗi ko ta ci riba sosai kuwa bare ta ci riba kura huwa kare dan dole yaro bai fada wa kamar mai mutum dubu baya kunya

ba wasa ban da ne ba sa watan juba goki baki ku da kilo kalwar babu amma biya biya yaran mamma muna ba sa